وان ليس للانسان الا ما سعى kuma cewa mutum baya da wani lada sai ladan aikin da ya aikata da kansa